To bari mu fara waiwaya kan yakin da duniya ta manta da shi. Wato yaki tsawon watanni goma kenan ana fafatawa wanda ya sanadiyar jefa mutane da dama cikin mummunan hali wasu kuma ya aika su barzahu. Kila ko dan kasashen yammacin duniya ba su da sha'awa akan yakin yasa aka daina magana akan sa. amma da rikicin nasu na ƙara ta'azzara a kullum masana sun ce yakin nasu ya kusa kai matakin da ƙarshen sa zai yi wuyar gani To masu kallon duk a cikin bidiyon namu na yau za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Amurka ta bada cikakkiyar damar kai har-hare kan kungiyoyin da ke da alaka da kasar Iran a ƙasar Siriya da Iraki. An yi ba ta kashi tsakanin manoma da 'yan sanda a bakin dakin taron tarayyar turai wato european union a ranar alhamis da ta gabata kazalika za ku ji cewa kungiyar ecowas ta buƙaci zaman tattauna da ƙasashe uku da ke ƙarshen mulkin soji mali niger da burkina faso bayan sun ce za su bar kungiyar na har abada labaran zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu ne don ba mu gudunmawar ku ku amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna bakure da tasowa wajen samun ingantacciyar data mai rahusa za ku iya sauke manhajar mu akan wayoyinku na android ta hanyar garzawa zuwa play store ga masu amfani da iphone kuma link din website ɗinmu na ƙasan comment section Action ku yi amfani da manhajar mu domin nuna mana gudunmuwar ku. is Ina mai sanar muku cewa an kusa kaiwa mataki mai hadari a rikicin kasar Sudan suna buƙatar kulawa ku fiye da koyaushe. Demand Wannan shi ake kira da Karim Khan, shugaba a fannin gabatar da ƙara a kotun hukunta miyagun laifuka ta ƙasa da ƙasa wato ICC. a wannan sati ya yi jawabi a ɗakin taron majalisar ɗinkin duniya inda ya ce duka ɓangarorin biyu na aikata laifukan yaƙi waɗannan ɓangarori biyu dai su ne rundunar sojin ƙasar sudan da sojojin sa kai wanda ake lakani da rsf wato rapid support force a turanci. kamar da wasu musu ka sani yaƙi ne suke na kece raini domin ba suna yaƙin bane kan yanki ko kuma ƙabila yaƙi ne na gwada kwanci yaƙi na nuna isa tsakanin shugabannin ɓangarorin biyu janar abdul fatah al-burhan shugaban rundunar sojin kasar kuma shugaban kasar da janar muhammad hamdan dagalo ko kuma ku kira shi da Hamiti shugaban rundunar ta RSF kasar Sudan babu shugaban mulkin farar hula domin an yi masa juyin mulki tun a shekarar 2021 kuma waɗannan kwamandoji biyu su ne suka haɗa kai wajen yin hakan abokai ne na kud da kud sun yi alkawarin za su dawo da mulkin farar hula sai da lokacin yin hakan yayi suka fara yakar junansu su yi cika alkawarin su ta hanyar gwada karfi tun a watan afrilun shekarar ta gabata kimanin watanni goma kenan ko alama bakin zaren ba a gani ba tana iya gano shi kimanin mutane dubu goma sha biyu ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan yaki da suke yi miliyan takwas kuma an raba su da su wasu miliyan ɗan sun bar kasar zuwa kasashen da ke makwabta kamar su chadi habasha da sudan ta kudu Wayanda suka yi saura a kasar kuma suna fuskantar matsananciyar yunwa kamar a bara an ce mutane miliyan ashirin ba su da isasshen abinci. A yanzu kuma sai ga zarge-zargen yaƙi da ake wa sojojin bangarorin biyu suna kashe fararen hula yi wa mata fyaɗe tare da kai hari akan kabiloli daban-daban. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta yi kiran cewa mutanen ƙasar na matuƙar buƙatar agajin gaggawa. They need international help. Suna buƙatar taimakon ƙasa da ƙasa da ƙasashe daban-daban a faɗin duniya. Kuma abin tagacin shine suna fuskantar gudun hijira. Rikicin ya raba da yawa da mahallinsu. Babu irin abin da ba sa fuskanta. the least funded in the world. A jiya dawo dai kuɗi ne ake buƙata. Ƙasar Rasha ta farmaki Ukraine a shekarar 2022. kawo yanzu kasashen yammacin duniya sun yi ambaliyar dala amurka biliyan 230 ga kasar ukraine domin tallafa musu a fannin soji da kuma fararen hula duk shekara kasar amurka na bayar da dala biliyan 3 da miliyan 300 kasar isra'ila tun kafin su fara yakin da suke yi domin su sai makamai da sauran abubuwa ban barkewa yakin su da kungiyar falastinawa kasar amurka ta sauya tsarin bada kuɗin inda ta kara yawan kuɗin zuwa dala amurka biliyan goma sha hudu guruba ku ga yawan adadin kudaden da suka ba Isra'ila da Ukraine tun daga lokacin fara yakin su zuwa yanzu kasar Sudan kuma a shekarar da gabata majalisar ɗinkin duniya ta tura musu dala amurka biliyan uku wanda kamar a saka allura ne a cikin teku akan adadin da suka bukata dala biliyan uku dai za iya cewa kamar kaso goma sha tare ne na adadin kudaden da kasar sudan ta bukata hakan yasa asirin kasashen yammacin duniya ya fito fili duniya ta gani sukan yi aiki ne da abin da suke da ra'ayi da sha'awa a kai kafafen yada labarai kuma su mai da hankali kan kalubalen da suke fuskanta a ce kamar ƙasar sudan ta ɗauki tsawon watanni tana yaki su kuma ƙasashen da ke kiran kansu masu karfin duniya sun zama kamar 'yan kallo. Kasar Amurka ta amince da shirin kai har-hara akan wasu kungiyoyi da ke da alaka da kasar Iran a kasar Syria da Iraki. Kamar yadda jami'an sojin kasar Amurka suka shaida wa manema labarai. Jami'an sojin kasar Amurka sun ce za su ɗauki tsawon kwanaki suna kai wannan har-hare. Hakan da ya biyo bayan wani hari da aka yi da jirgi maras matuki a sansanin sojin kasar Amurka da ke tsakanin Jordan da kasar Syria, wanda ya sanadiyar kashe sojojin kasar Amurka uku a ranar Lahadin da ta gabata. Bayan wannan hari kasar Amurka ta zargi kasar Iran da kungiyoyin da ke da alaka da ita a yankin. an fi zargin wata kungiyar 'yan jihadi da ke kasar iraki wadda ta kunshi mayaka da dama wanda aka imanin cewa suna samun goyon baya tallafi horo da makamai da kasar iran ne ita ko kasar iran ta musanta cewa tana da hannu a harin da ya kashe sojojin kasar amurka uku tare da raunata 41 a wani sansanin sojin kasar amurka da ke yankin da ake kira da towa 22 jami'an sojin kasar amurka sun ce jami'an leken asiri na kasar amurka sun imani cewa wannan jirgi maras matuƙi da aka yi amfani da shi wajen kai wannan hari kasar iran ce ta kera shi domin ya yi kama da jiragen maras matuƙa da iran ɗin ke sayarwa kasar rasha a yakin da take da kasar ukraine a wani taron manema labarai da gudana a ranar alhamis da gabata sakataren tsaron kasar amurka lloyd austin ya ce za su mai da martani kan wannan hari harin kuma za su kai shi ne a lokacin da suka dama inda suka zaɓa ta yadda suke so So this is a dangerous moment in the Middle East. wannan lokaci ne mai hadari a gabas ta tsakiya amma za mu ci gaba da mai da hankali wajen kare barkewar babban yaki a yankin za kuma mu ɗauki matakan da suka dace wajen kare amurka maradanta da mutanenmu sannan za mu mai da martani a lokacin da muka zaɓa gurin da muke so ta yarda muke so jami'an sojin amurka da suka zanta da manema labarai ba su faɗi takamaimai lokacin da za su fara kai wannan hari ba amma dai sun ce za su fara kai harin ne ta hanyar amfani da yanayin hazo sun ce sun fi so su samu yanayi mai kyau domin rage barazana ga fararen hula shugaban kasar amurka joe biden na fuskantar matsin lamba daga majalisar dokoki na jam'iyyar republicans ciki da wasu jigajigin adawa na washington da suke kira da akai hari kan kasar iran sai dai gwamnatin kasar amurka ta ɗauki alkawarin mai da martani kan harin joe biden da rundunar sojin kasar sun ce ba sa neman yaƙi da kasar iran ko kuma ta da zaune tsaye a yankin ba abin da suke nema ba kenan a cewar Joe Biden ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gana da manema labarai a fadar White House a farkon wannan mako. Kungiyoyi da dama da ke da alaka da kasar Iran a yankin sun kara kaimi wajen kai harare kan kadarorin Amurka da Isra'ila tun farkon barkewar yakin nasu a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar ta gabata. Kamar kungiyar mayakan yamin da suka mai da hankali wajen kai harare kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya da na Aden. Lamarin da ya sa Amurka da Birtaniya suke kai musu farmaki a matsayin ramuwar gayya. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa a ranar Alhamis din ta gabata, kasar Iran din ta janye jami'anta da kasar Syria bayan wasu harhara ta sama da kasar Isra'ila ta kai cikin kasar a wani mataki na kaucewa fadawa yakin kai tsaye. jami'an kasar amurka sun shida gidan jaridar cnn a makon da ya gabata cewa da alama kasar iran ta fara nuna damuwar ta kan ayyukan kungiyoyin a yankin a yanzu dai kungiyoyin sun kai har har sau 160 kan kadarorin kasar amurka tun daga ranar 7 ga watan oktoba a matsayin shigarwa palestinawa shugabannin kungiyar tarayyar turai wato european union sun yi zaman tattaunawa a birnin brussels da ke kasar belgium a ranar alhamis da gabata domin tattauna kan kudaden tallafi da suke ba wa kasar ukraine da alama sun manta da rikicin da ke kusa da gida wato zanga-zangar manoma a kasashen turai manoman dai sun ɗauki tsawon kwanaki suna wannan zanga-zanga inda shugabanninsu suka ƙi kula su sai a ranar alhamis ɗin kuma suka dagula amura inda suka hana shugabannin nasu samun natsuwa a ɗakin taron decide to come here to join with the other Da fari dai mun yanke shawarar zuwa nan domin haɗewa da manoma daga faɗin Turai domin nuna damuwar damuwarmu akan shugabannin Turai. Ya zama mana dole mu kare al'adunmu, noma, abincinmu tare da ɗaga darajar samun kuɗaɗe a aikin noma. Al'amura dai na ƙara ta'azzara. ɗaruruwan manoma ne suka shirya traktoci masu yawa a kofar ɗakin taron inda 'yan sanda suka sanya iyakoki domin hana su tsallakowa a sakamakon haka suka fara jefa ɗanyen kwai a jikin ginin ɗakin taron a takaice dai manoma sun da gurin sosai waɗannan su ne abubuwan da suka faru kuma shine sakamakon rashin sauraron su da su suka yi wannan zanga-zanga dai a halin da ake ciki tana kan gudana a ƙasashe kamar haka spain faransa italiya portugal jamus da ƙasar belgium ta kowane ɓangare manoman na ƙara ƙona uh, uh, muna wannan zanga-zanga ne saboda dokokin da aka shimfiɗa mana mu manoma sun yi yawa uh, manoman sun yi matukar fushi akan dokokin da aka kakaba musu rashin tallafi sannan kuma suna baki ciki da abinci mai rahusa da ake shigowa da shi da kasashen ketare wanda ya mayar da harkokin noman cikin gida baya sosai Ƙungiyar tarayyar Turai na da tsauraran dokoki akan harkokin noma musamman ingancin abinci wanda ya zama ma manoman dole su bi. Waɗannan dokoki ana kiransu da green regulations. Ƙungiyar ta tarayyar Turai na son rage lalacewar yanayin kasa kamar su zaizayar kasa iskar gas da ke ƙara tsananin yanayin zafi, wanda duka hakan na faruwa ne ta dalilin noma. Kuma waɗannan dokoki sun jawo tsadar noma a faɗin ƙasashen Turai. Duk da cewa manoman na samun tallafi daga gwamnatocinsu, domin su bi tare da kawar da ido akan waɗannan dokoki wasu ga cikin mambobin wannan kungiya ta tarayyar turai sun buƙaci da a rage tallafin da ake baiwa waɗannan manoma kamar ƙasar jamus da faransa sun buƙaci da a cire tallafin da ake baiwa manoman a fannin man diesel wanda kan shine babban makasudin fara wannan zanka-zanka inda manoma suka ce dama can suna da cikinsu da rashin imani kuma suna bari a shigo da abinci masu rahusa daga wasu kasashen. misali kamar alkama mai arha da suke sayowa da ƙasar ukraine da masara mai saurin girma da suke sayowa da ƙasar amurka a sakamakon haka manoman na jin cewa kamar gwamnatocin su sun ya da su suna jin cewa kamar ana hukunta su ta hanyar bin waɗannan dokoki da aka gaba musu da haka ya zama dole su warware wannan matsala idan har ba su so lamarin ya ci gaba da ta'azzara kada ya kai su ga halin da na sani ƙungiyar tarayyar afirka wato au a ranar talata ta gabata ta yi kira da a gudanar da zaman tattaunawa tsakanin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka wato ecowas A ƙasar mali niger burkina faso wanda ke ƙarshen mulkin su da suka ce za su fice daga ƙungiyar ta ecowas matakin da ƙasashen uku suka ɗauka na ficewa da ƙungiyar da suka sanar a ranar Lahadin da gabata wani yunkuri ne na haɗewar kawunan su bayan da kungiyar ta ECOWAS ta dakatar da su na wucin gadi sakamakon juyin mulkin da ya gudana a ƙasashen Kungiyar ta AU ta goyi bayan kungiyar ECOWAS na maido da mulkin demokradiyya waɗannan ƙasashe. Shugaban kungiyar AU HE Musa Faki Muhammad ya matukar nuna rashin jin daɗin sa kan sanarwar ficewar ƙasashen uku daga kungiyar ta ECOWAS. Ya kuma yi kira da haɗa gwiwa wajen tabbatar da haɗin kan mambobin ƙasashen ECOWAS. ya ce nauyi ne da ya rataya a wuyan gabaki da afirka ya buƙaci shugabannin yankunan da su ƙara dage zamtse wajen zaman tattaunawa tsakaninsu shugabannin kungiyar ECOWAS da shugabannin kasashen uku. Bugu da kari kungiyar ta EU a shirye take da ta taimaka ta kowane fanni. Ma'aikatan harkokin wajen kasashen uku sun san da kungiyar ECOWAS a hukumance kan matakin da suka dauka na ficewa daga kungiyar a rubutacce sanarwa mai dauke da kwanan watan 29 ga watan janairu bisa dokokin kungiyar ecowas ya zama wajibi mambobin kungiyar da ke son ficewa su ba da sanarwa kafin shekara guda a rubuce don haka matakin ficewar zai dauki dogon lokaci kafin a aiwatar da shi wanda hakan zai bude kofofin shawarwari a tsakanin su. to Allah ya sa mu ji alkhairi askalluna duka duka dai anan na kawo ƙarshen labaran namu ne me za ku yi cewa dangane labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayinku kar kuma ta kuma na follow ku like ku share na wannan video don ba mu gudunmawa kuma ku yi amfani da manhajar mu ta Bakuri Data Swap domin samun ingantacciyar data mai rahusa za ku iya sauke manhaja akan wayoyinku na Android ta hanyar garzaya zuwa Play Store masu amfani da iPhone kuma link din website ɗinmu na kasan comment section cigaba ci gaba da kasancewa da ni domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya ne na ku bashin ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba